yana daga ciki kukulla masallatai cikin watan ramadana abinda aka saba na taro na tafsiri da kuma yin sallah na juma'a musamman mu a nan kaduna sai da aka ɗauki juma'a tsakanin goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu wannan shekara ce ya zamanto kuma ba a samu halartar aikin hajji ba yayin da mutum wajen miliyan uku ko sama da haka suke ziyartar ɗakin Allah a wannan shekara a cikin waɗannan kwanaki guda goma bana adadin mutanen da aka yarda su aikin hajji kwata-kwata ba su wuce mutum dubu goma ba a wannan shekarar ne wato kuma lokacin da Allah ya kawo jarrabobi da mutane ya kamata su koma zuwa ga Allah a wannan shekarar ne kuma aka samu matsaloli yanzu abin da aka fitar da shi na kes ɗin fyaɗe da aka samu a cikin wannan lockdown ɗin da aka samu a najeriya kaɗai an samu kes ɗin fyaɗe na ƙananan yara sama da kes dubu uku zuwa dubu hudu wanda suke bibiyar harkar social media sun san cewa akwai ya ƙarama yarinya daga wata uku zuwa hudu da aka yi mata fyaɗe sai da an jinta ya fito a cikin wannan yanayi a cikin wannan yanayin da muka shiga ciki na lockdown din nan wani mawaki da ake kiransa ko bureta ne ko wane ne a cikin wannan yanayin ne da ya fito da wata waka a daidai lokacin ne kuma ya zamanto mata da mazajen su magidanta suka koma gasar waka da rawa muka yi ta bayani don a gane mai muke nufi wasu marasa kunya marasa mutunci marasa tarbiyya suna cewa wai ai abin da suka yi wai daidai ne daga mutum ba ma matashi ba wani ɗan shekara saba'in matar ta tashi tana tattaka rawa shi ana so ya tattaka kana kallon shi ya zauna dim da shi sai ka ce kayan wanki ka san ba saba rawaye ba to lokacin da muka yi ta ƙoƙarin bayani su gane cewa ita hurɗa tsakaninta da mace da mijinta akwai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda daga matar sai mijin kaɗai ya kamata wani ya zama yana da alaƙa da ita to wannan yanzu mutane suke ganin musiba da bala'i na gubar 'yan hausa fim da ya cika gidajenmu yanzu ta yadda kafin azumi kafin a shiga lockdown din nan na yi a masallacin ɗan kodiyo mai taken sana'ar fim sana'a ce ko isadi ne fasadi ne a doron ƙasa to na yi lakta ta ɗaya kuma insha Allah zan ci gaba kuma zan ci gaba da kawo dalilai cewa nan fim ɗin ba mu ce dukkansu mutanen banza ba ne din da ka tara a duniya ba ka rasa mutanen kirki a cikinsu amma kaso goma daga cikinsu takwas ko tara ba mutanen kirki ba ne kuma abinda suke yi ba zai taɓa taimakon addinin musulunci da musulmai ba ba yadda za a yi an yi lokacin da a baya wasu a cikinsu ma suke cewa da wannan sana'afin ɗin da suke da wannan maganar da zan ninke in faɗa in ce Allah ya ce annabi ya ce wai duk tafiyarsa ɗaya to wannan yanayin ya bayi zuwa ga an samu wannan cikin wannan yanayi to da na yi bayani na farko ba a fahimta ba bayani na biyu amsar da na bayar don su gane saƙon wasu sun ce wai an yi haka ne don a gane cewa kowane gida matar da ta tashi ce wannan raye-rayen da mijinta to akwai zaman lafiya a gida kaga yanzu suna so kenan kai ma duk girman ka da mutuncinka in kana so a gane cewa akwai zaman lafiya a gidanka ba sai fa matarka ta sa kiɗa kun tashi kun tattaka kun yi rawa gaban 'ya'yanka an ɗauko an nuna wa duniya sai na ce to duk wacce take so mu gane cewa akwai zaman lafiya a gidan babanta da ya haife ta da mamarta da ta haife ta ta je ka sa live video amma ta youtube direct ko ta facebook ta sa mamarta ta kwanta babanta ya kwanta da ita a gabanta ta ɗauko tun da ita fitsararriya ce sai ta nuna wa duniya lokacin sai mu gane gidansu eh ita ma akwai zaman lafiya tsakanin babanta da mamanta idan ba za ki iya yin wannan ba to haka mace ce rawa a gaban mijinta ba laifi ba ne amma a ɗauko a nuna wa duniya tana wannan fasadi ne ya ɗaɓanna ne a doron ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ka shirya ta mu a daidai kuma wannan yanayin ne sannan yankunan mu musamman arewacin Najeriya ya fi kowane lokaci fama da bala'i da tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya mafi yawancinmu yanzu a wasu gurare ba magana ake mana cewa wai ɗan najeriya ya benefitin ɗin wani abu na gwamnati ta zo ta gina masa titi ko gwamnati ta zo ta gina masa asibiti ko ta kawo masa magani ko maganar ruwan sha ko wutan lantarki ba wannan magana ake ba abinda mutane fa kadai suke nema yanzu a basu su rayu su zauna lafiya abin ya gagara daga lokacin da aka shiga lockdown din nan a jihar katsina kadai a cikin sati ne akwai lokacin da aka kashe mutum 150 da wani abu a jihar katsina a wannan cikin lockdown din sai da aka samu yanzu akwai mata sama da 600 sun zama zaura ba su da mazaje a jihar katsina kaɗai. sai da aka samu yanzu akwai yara sama da dubu biyu zuwa dubu biyu da ɗin biyar an kashe iyayensu sun zama marayu sana daidai lokacin ne har yanzu tun daga kan shugabannin muhammu babu wanda yake da tunanin ya kamata a koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ko allah maɗaukakin sarki zai warware wannan matsala ina faɗa ina cewa a karatuttuka kwanan nan wanda suke bibiyar karatuttukan na ce akwai tambayar da ka yi makanka ko da amsa ba za ta fito ba amma dai ya zamanto kana da tunanin nan gaba mafi yawancin mutanenmu ya haƙi duwan da yake bibiyar cika na ya san banda alaƙa da siyasa ni ba ɗan kowace jam'iyya ba ne shi ya sa in kai daidai in faɗa ba abin da ya dame ni da jam'iyyar ka in kai kuskure in faɗa ba abin da ya dame ni ni ba yaron wani ba ne a harkar siyasa da ya sai sani ya ce dole sai na yi ko sai na bari ba haka nake ba amma idan mutane suka lura da wani abu mala abubakar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama kafin malam ya bar duniya babban fighting ɗinsa da ƙoƙarinsa shi ne yana so kowane position a samu musulmi abinda malam yake tsammani idan an ce nan wajen wane musulmi ne to ƙaranci za ka tafi da ajanda biyu ajanda ta kai wakili ne na al'ummarka da ka fito cikinsu sannan na biyu wakili ne na addininka wannan dalilin ne yasa malam ya faɗa a wancan lokacin ya ce siyasar ta fi sallah muhimmanci saboda yana ganin idan akwai musulmi da suke riƙe da madafin iko za su zama wakilai ne na addininsu da kuma wakilai ne na al'ummarsu wannan dalilin malam yasa ya ce jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji ta yadda yana ganin da zaɓe zai zo a ɗauki zaɓe a sa daidai lokacin aikin hajji to da musulmi su tafi aikin hajji a zo a yi zaɓe su rasa madafin ikon da daga baya addinin ma a amfani da ƙarfin gwamnati a hana su ma ya ce su haƙura da zuwa aikin hajji su tsaya su zaɓa mutane ku yi wa shugaba muhammadu buhari uzi duk wanda ya kalli arewacin najeriya a yanzu ya san cewa a matsayinsa na shugaba Abin da Allah ya kamata ya tsora masa yana da nashi matsalolin wajen idan kana da nauyi ka dora wa mutane amana dole ka bibiya suke tafiyar da abu amma kuma shekaru a ƙarya bane duk wanda ya kalli shekarunsa idan kuka ɗauki jihar Borno tana fama da matsalar tsaro ko jiya an kai wa tawaga gwamna hajji da aka tashi sai aka ɗauki shugaban sojojin ƙasa na Najeriya sai aka bayan ki shi da aka ba amanar bai ya tsare ta buhari ne zai ɗauki bindiga ya je magance matsala aka ɗauki wanda zai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro ɗan yankin aka ba su aka ɗauki shugaban sojan sama wanda ke da alaka da yankin aka ba su to ka dawo idan ka dawo arewacin najeriya shugaban 'yan sanda dan arewa musulmi shugaban sojan sama ɗan arewa musulmi na ƙasa musulmi shugaban 'yan sanda musulmi efcc musulmi shugaban kwastam musulmi mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro musulmi ministan tsaro musulmi irin waɗannan makaman idan ka fara ƙirgawa sai ka ƙirga mutum ɗaiɗe mutum tamanin shida, amma a daidai wannan lokacin kuma yankunanmu ya fi kowane yanki fama da bala'i da rashin zaman lafiya da shi ta ɓangaren shi ya ɗauki adadi na mutanen shi ya ba su makami don su magance ma yankunan su matsala shi ya yi al'umman nan da aka ba su waɗannan mukaman duk wanda yake abin kirki mutane suna kallon shi kuma wallahi akwai wanda za mu iya ba da shaida cewa a ɓangaren su wallahi tallahi suna yin abin da ya kamata amma ba su da yawa a ciki don haka yana da kyau shekara ta dubu biyu da ashirin da take zuwa da wani abu mutane simakan su kiyamun laila da tana hari su dudduba su gane muna faɗa don ba mu sanya da rayuwa za ta zama ba sannan mutane duk abin da za su su nemi zaɓi a wajen Allah jiya na ga wani mara tarbiyya shi ma a social media yana faɗa cewa wane ne ɗan takararsa shekara ta dubu biyu da kada yana cewa wai kowa nan zai zama masa masifa yana so Allah ya sa ya zama shugaba to me amfanin sa in ya zama shugaban kasa ya zama ma musiba kuma ba shi da wani amfani da haka duk abin da yake na Allah ne mutane su neme shi a wajen Allah da haka bar da za mu yi ta kunshi abin da ya shafi muhimmancin abin da ya shafi zaman lafiya muna roƙon Allah don tsarkin sunayensa don sa maɗaukaka Allah ba don mun isa ba ba don mu ba Allah mun tuba mu zuwa gare ka Allah abin da ke faruwa na zubar da jinin al'umma a yankunan mu Allah ka tsaye da shi haka Allah madaukakin sarki Allah ka kawo ƙarshen sa dan tsarkin sunayensa godiya ta tabbata ga Allah wanda bai gushe ba wajen abin da ya shafi wato ma'arufinsa, sa abin da yake farara wa mutane baiwa sananne ne sannan abin da ya shafi baiwarsa da falalarsa haka ya siffantu sarki ya tabbata gare shi da kuma gode masa Allah shi yake ɗaura duk wanda ya kare sannan shi yake wadata duk wanda yake cikin bukata duk wanda ka gan shi da ilimi to Allah subhanahu ta'ala ne ya ba shi ilimin sannan shi yake shirya da wanda ya shiga cikin rudu sannan shi yake ɗora wanda ya ɓace akan hanya wanda ya shiga cikin bala'i da tashin hankali Allah shi ke kawo masa agaji Allah ka kawo mana agaji wanda ya shiga cikin jarrabawa Allah shi ce ba shi lafiya muna roƙon Allah wannan jarrabawa Allah ka yayi mana ita sannan shi yake kwance wato mutumin da ya shiga cikin wahala ya dawo cikin yalwa sannan shi yake kosar da wanda ke cikin yunwa sannan shi yake tufatar da wanda ke cikin aibu sannan shi yake kankarewa mutane kusakuransu sannan Allah shi yake suturta mutane Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama ya kuma kwace mulkin ga wanda ya ga dama ya daga wanda ya ga dama ya kaskanta wanda ya ga dama a hannunsa kowane irin abu yake kuma yana da iko akan kowane irin abu ina shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya Allah mai tausayi ne ƙwararre wanda ya san al'amarin bayi cikinsa da bayansa ina shaida cewa annabi muhammad bawansa ne sallallahu alaihi wasallama kuma manzansa ne wanda ya yi bishara da gargaɗi sannan annabi fitila ne mai haskakawa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin da iyalan gidansa da matansa da sabbansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama ina muku wasiya da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mamallaki mai tsarki wa ta'ala ne mafi alherin tifafin da ya kamata ɗan adam rayukansu su sa ya ku haka bayan Allah masoya lallai zance yau akan abin da ya shafi zaman lafiya a cikin gidajenmu da garuruwanmu yana buƙatuwa zuwa ga sanin abin da ke wajabta haka daga cikin sabubba mafi wato girman waɗannan sabubban shine jin tsoron Allah subhanahu wata'ala mabuwayi wanda yake shine mai bayyawa wacce take ɗabbaƙuwa cikin imani da aiki mai kyau wacce take wato wajabta kyakkyawan ƙarshe da makoma Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe da makoma Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawari ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau cewa zan ba ku shugabanci a bayan ƙasa kamar yadda na ba waɗanda suke gaban ku. amma waɗanda suka yi imani da aiki mai kyau sannan sai na musanya musu addinin da na yadda da su shine ya zama addini sannan sai na musanya musu bayan tsoron da suke ji da yadda wato sun dawo shi ne amintattu Allah ya ce za su bauta min ba za su haɗa ni da kowa ba wanda ya butulci bayan haka to yana daga cikin waɗanda suke fasikai ne yana daga cikin mafi girman ni'ima ta ɓoye da bayyane wacce ba za ta yi wa a kirga ta ba a lissafa ta ba wacce Allah mai baiwa yake kwararowa bayansa shine ni'imar zaman lafiya Allah ka ba yankunan mu zaman lafiya yanayi yana nuna cewa akwai hadari kuma ba zai iya bayarwa ba wata kila mu fassara kudu ba duka amma za mu fassara abin da ya sawaka Allah ka ba yankunan mu zaman lafiya shugabanni da aka ɗora musu nauyin al'umma irin wannan na zubar da jinin mutane Allah ka ba su ikon sauke nauyin mu kuma inda muke da namu matsaloli da namu laifuka Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare shi mutane su yadda akwai shugaban da kana ganin shi ya taho zai shugabance ku billahi allazi in ba kuma Allah laifi bane Allah ba zai turo shi ba ya kama ya karya ya balla inda babu jini to maganin wannan shine kawai mutane su tuba su koma zuwa ga Allah haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon komawa mu tuba zuwa gare shi da haka mutane su haƙuri bari mu karanta ta larabcin a gurguje saboda yanayi na lokaci alhamdulillahi alladhi lam yazal bil ma'ruf ma'rufan wa bin nawali wal ijdal mawsufa subhanahu wa bihamdihi yudbiru al kaseer wa yughni al jahila ويؤلم الجاهل ويرشد الحيران ويهدي الدال ويغيث اللهفان ويعافي المبتلي ويفك الآن ويشبئ الجائع ويكسو الآري ويقيل الأثرات ويسر الأوراق يؤتي الملك من يشاء ويزل وينزئ الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له لا شريك له اللطيف الخبير وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم المسيح وأوصيكم ونفسي بتقوى الملك القدوس وتقوى الله تعالى خير لباس تصربلت به النفوس عباد الله إن الحديث عن الأمن في الديار يستدعي معرفة ما يوجب ذلك من الأسباب وعلى هذه الأسباب هي تقوى العزيز الوهاب الممتثلة في الإيمان والعمل الصالح الموجب لحسن العاقبة والمعاب كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون زامة في شاف كرشيكوي مكرنتا شوى daga inda yake wa misku fitab ma'ashar al-ikhwan al-ikhwat al-kiram tartib al-afwah bis salati was salam ala khair al-anam امتثالا لأمر الملك القدوس السلام حيث قال في أصدق قيل وأحسن حديث وخير كلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الخلفاء المهديين وللفضل الجليل والقدر العلي أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذو النورين عثمان وأبي السبعين علي وارض اللهم أن أمن نبيك حمزة والأباس وسبعين نبيك الحسن والحسين سيد سيدي شباب أهل الجنة بلا وآله وأزواجه المطهرين من الأرجاس وصحابته الصفوة الأخيار من الناس

wanda za a ba da gudunmawa ga wannan kungiya da ma su za su yi wannan kungiya duk wanda Allah ya bayar iko na kwamandan fare a mutum da wadawa za a kawo wannan fata masallacin juma'a na yanzu insha Allah wanda kuma akwai da su da za a Rafi yana bakin zai, yana bakin zai, an da yanka a kawo mana fatar gudunmawa da فأعتني والمفعل ومسألة التي يوصل ولا تدل عظيم الدينين معصية أربعة حسن الشرع أربعة أقول ربي تعالوا للمال يرفع الليل كل يومها الله da sani ba ko zan siya abu Allah shi gafa samala bari na tsaya mashi a ba dan kunna bidiyon sai kai kira wannan abun mai a a daga cikin kamera waya cire eh cire kawo kawo a yi ne akwai yana da tunanin ke tsaye ga rubobi a taimaka mutu wuri sani lila ina ruwa da Allah akwai ruwa fashi kawukan gayanan gawukan ba shukan yawa zai za mu je wurin farai wanda za a gudanar yanzu da waɗanda za mu yayi su masu jira ya rai abun mot abun yayi to fila, fila, fila. can wajen wurin mata ya kunna kamar da haka. Ah, Allah ya tare

rab kuma sama don Allah kuma sama Allah Allah Allah wala in dauka za عنده ولا kaɗan da هو Thank you. wajen Allah na haka duk yi wannan ya gida don ƙara komawa baya haka koma sama ne koma sama ne eh to ga man